يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما eh هو كنا وانت ne wancan tun da ya yi zab da kama kana so ba to na fankokin daga kawai na masallacin ko sa a tiri tiri ba ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun no wayan nan ka sa su tiri tiri ali sa su a tiri tiri a ci gaba da karatunmu a littafin sunanin turmuzi ko aljami na imamu turmuzi wanda muke gabatarwa a nan masallaci na masu tiri-tiri a masjidin salafiya a wannan unguwa ta jigwal a garin biyu jihar borno a yau kusan muna daren laraba daren ashirin da ga watan uku maris shekara ta dubu da goma sha shida miladiya ta zo daidai da daren sha hudu ga watar jama'a da nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai a mun yi karatuttuka goma sha ɗaya a wannan littafi yau shi ne karatunmu na goma sha biyu karatunmu na sha ɗaya mun karanta babi ɗari da nawa babu ɗari da nawa da sana mutumin sha ɗari ɗaya da sha tara Allah yo wannan kitabu salati babu na sha tara to hadisi na nan muka tsaya na ɗari da saba'in da tara kenan amma a totali na mai babi 131 sannan mun tsaya hadisi na 178 yau za mu tashi 179 babu ma ja a firrajuli 177 za mu tashi na ku da takwas to me sunan babi to na ta 179 Eh, babun ma ja a fin rajuli tafutuhu salawatu ko bi ayyihinna yabda'u babin bayanan da suka zo fi rajuli mutum ne ta tafutuhu salawat salloli suka ce masa ba sallah ɗaya ba to babu ma za a fi rajuli yan sassala hadisi na ɗari da saba'in da takwas imamu turmuzi da haddasa kutaiba wa bishir bin mu'az قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يتدون دي من تصلى فليصليها إذا ذكرها يصلى تيتا دلوغة تنديتنا ko da lokacin na fila da sauransu kan zama suna cewa wai ya bi ka sallah azhar ka manta sai yanzu ka ya tuna to ba ya daka biya yanzu ba sai a gobe a lokacin azhar to wannan magana ba ta inganta ba abin da ya tabbata in ka manta sallah duk lokacin da ka tuna kawai sai yi. a wata hadisi ma da manzo Allah ya faɗi haka sai annabi ya rufa da fadin Allah wa aqimis salata li dhikri na suratul taha ma'ana ka tsaye da sallah idan ka tuna da ni sai annabi kulla alaƙa ya nuna ayi tana nufin in an bi ka bashin sallah ka manta to duk lokacin da ka tuna kawai sai kai wa fil babi an samura wa abi qatada qala abu isa hadithu anas hadithun hasanun sahih ويروى عن علي بن ابي طالب انه قال في الرجل ينسى الصلاه قال يصليها Sai na Ali علي شيما يجي in an bi ka bashin sallah don mantuwa to duk lokacin da ka tuna ka yi wannan sallah malam zama duk lokacin da ka tuna ka yi wannan sallah wannan kenan sai na gaba yace zakara fi waqtin aw fi ghairi waqtin ko da a lokacin ya tana ko ba a lokacin ba wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq wa yurwa an abi bakra annahu nama an salati al-asr abi bakra yayi barci bai samu sallar al-asr ba fa sai kada inda ghurubi shamsi sai farka yayin faduwar rana falam yusalli hatta gharabat ash-shams sai dule bai biya ba sai da rana ta fadi waye wannan abi bakrata in ka bar shi ya yi tawilin idan rana tana fadi tana fadi tsakanin kawannin shaitan kenan sai lokacin da aka karanta nafilan sai ya yi biyan wannan sallar to abubakar ta wannan abu da ya saba wa hadisi tunda dai annabi ya ce duk wanda aka bi shi ba shi sallah duk wanda aka bi ta ba shi sallah ya yi wannan sallah a duk lokacin da ya tuna ta ma'ana ai raguwa yadkhulu fi dakhil masjid ma'ana yi sallar a duk lokacin da ya tuna ba sai ya jira wani abu nan ba wa ga zahaba qawmun min ahli ila hadha wasu mutane cikin babu mutanen kufa su ma sun tafi akan haka cewa duk wanda aka bisa basu bashin sallah in ya tuna amma lokacin an hana yin tsalla irin na nafila irin rana tana kan fita ko tana tsakiya ko ta yi ja za ta to ya jira sai lokaci ya kure amma magana su ya ci karo da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma asabuna fa dhahabu ila qawli ali bin abi talib babun ma jaa fi ar-rajuli tafutuhu as-salawatu bi ayyati inna yabda babin duk wanda salloli ya wuce shi da wanne zai fara yanzu misali salloli sun ce maka don wata lalura sallar ya fi karfin daya misali taho cikin masallaci na ce misali sallah ya wuce mutum a zahar la'asar magariba isha misali to in ya zo da wanne zai fara Shina abu da babu zai magana da wanne zai fara in ya zo shine abu da babu da zai karantarwa حدثنا حناد قال حدثنا هشام عن ابي الزبير النافي ابن جبير بن مدم an abi ubaida bin abdullahi bin mas'ud qala abdullahi dan mas'ud yace qala abdullahi innal mushrikina lalle maguzawa kafirai shagalu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sun shagaltar da manzo Allah an arba'i salawati yawm al-khandaq kuma da hankali ma'ana kafirai sun shagaltar da annabi daga salloli guda uku ranar yakin khandaq ranar yakin khandaq shine ranar da manzo Allah da sami suka tona rami ko don su hana abokanan gaba cimma Madina to a wannan ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shagala bai yi salloli guda hudu ba amma akwai ruwaya da yake cewa sallah ɗaya ne bai yi ba shine ruwaya da yazo cikin sahihu muslim da sauran littattafai ha shi da Umar shi da Sayyidina Umar har ma manzo Allah yake cewa kafiran nan sun shagaltar da mu daga sallar la'asar kuma shi ne salatul musta ya sallah sai a ya ta Allah ya cika kabarinsu da wuta to wannan lokacin kuma rana ya riga ya faɗi magariba yi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala sai ya biya la'asar kafin yayi magariba kake na ana nuna wani kenan idan sallah ya wuce maka one by one a jeren su zaka ne zaka biya ba za ka yi sabuwa ba sai ka biya bashi ko ba haka ba a zahar la'asar magariba ya wuce ka to in ka zo karka ce bari ka fara biya da magariba kafin la'asar kafin azhar yadda suke a jere one by one an gane ko haka za ka jero su daga farkon su biya to a nan cewa manzo Allah akramaka Allah suna yau a kilhaji to akwai waya to la ba su wannan kenan a wannan bangaren shi ma shi ko yace sallolin sun kai hudu sun kai hudu yawmal khandar ranar khandar hatta da haba min al-layli ma sha Allah har ya tafi daga dare lokacin da Allah ya so to kai mai yiwa sallah hudu da yake nufi azhar la'asar magariba isha manzo Allah bai yi su a ranar khandar fa amara bilal sai annabi ya umarci bilal can tsakan dare tsakan dare fa fa azana sai bilal ya kira sallah kuma qama sai tare kama fa sallar zuhur aka fara biyan azhar kuma qama a kiran sallah da sai aka sake tare wata iqama fa sallar asr aka yi la'asr kuma qama sana ya sake tare iqama fa sallar maghrib ya sallar ne maghriba kuma qama sana ya tare ya sake tare iqama fa sallal isha da ya sallar ne isha kaga yadda ya bar su a jere haka ya biya su a jere da قال an الباب عن wa سعيد A babi an samu hadisi makamanta ka daga Abu Sa'id da Jabir to abinda akwai anan abinda akwai anan hadisi Abu Sa'id da hadisin Jabir a nan ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, salloli hudu ne bai yi ba akwai wanda kuma suka jaye da ruwaya da ya zo cikin sahihu muslim cewa sallah ɗaya ne kawai annabi bai yi ba shi ne sallar mai la'asar kaga wannan ruwaya ya ce hudu ruwayar bukhari da muslim kuma sun ce sallah ɗaya sallar la'asar har ma na muslim din yace shagaluna an salatul wusta salatul asr wa salatul sun shagaltar da mu daga salatul wusta shine salar asr to akwai malaman da suka ce to ruwayar da yace a handak sallah ɗaya ne suka ce annabi da ruwayar da yace salloli hudu wasu malamai sun tattara ruwayar gaba daya tunda handak kan ba rana ɗaya bane sai suka ce mai yiwuwa akwai ranar da sallah ɗaya ne su wuce wa annabi akwai kuma ranar da salloli na salloli hudu sai zanto abin ya faru ne a ranaku daban-daban lokuta daban-daban ko kuma wata rana la'asar ne su wuce masa wata rana magariba ne su wuce wata rana isha'i ma'ana wata rana kuma azhar ko kuma wata rana la'asar ne kawai su wuce wata rana kuma hudun su suka su ce. shi ya sa kenan suka zo a ranaku daban-daban sai manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya tashi musamman ya biya wani kwan shine zafi da nawawi yayi a cikin sharha na sahihu muslim kuma abu da na faɗa na nana ta muku wani hadisi ne da yake nuna idan salloli sun wuce maka yadda suke sai da wannan katu wannan katu wannan to haka za ka riga biyan su bisa me wannan tarfibi bisa wannan jerin kun gane wannan bayanin na me kace eh eh wai mai tambaya ke cewa mutum ne misali bai sallar azhar ba sai zai tara masallaci ana sallar la'asar ko ba haka ba to ko yana kwaɗayin ladan jami shin zai bi su ya yi la'asar da su shi ma la'asar ya yi bayan sun ne sai ya tashi ya biya a zahar a'a don mutum ba zai yi sabon sallah ba matukar ana bin sa bashin sallah sai dai zai iya bin su la'asar ko ba gaba zai iya bin su la'asar su yanzu la'asar suke yi amma shi da niyyar yana biyan mai a zahar don inna mal amalu bi niyyati wa inna mal kullum imri'in ma mai farilla yana iya bin mai nafila sallah mai nafila yana iya bin mai farilla sallah mu doki hadisin na abu zar a hadisin mu'azu dan jabal da yake zuwa masallaci annabi ya sallar farilla sai je masallacin ƙauyen su ko na unguwarsu sai ja su sallar farilla shi nafila yake su da niyyar farilla suke bin su ko da sai da sabi cikin fiqh sunna yadda mai farilla zai bi mai nafila mai nafila zai bi mai farilla mai alwala zai bi me taimama Me taimama zai bi mai alwala an gane ko a saboda haka a ka'ida baka samu sallar azhar ba sai ka ta ana la'asar sai ka biyu su da niyyar kai azhar kake yi wa inna ma li kulli imrin ma nawa suna sallamewa sai ka sallame kai azhar sai ka tashi ka kala asar idan ka dubi littafin alhawi min fatawal albani alhawi min fatawal albani shi na so idan albani ma ya bada fatawar idan ka zo baka samu sallar eh, la'asar ba eh, sallar magariba ba kuna ji baka samu sallar magariba ba sai ka tara ana sallar isha'i ko ya halatta ka fi masu sallar isha'in da niyyar magariba in kafin ka zo raka uku ya ce maka sai ɗaya ka samu da su su isha'i suke yi in sun sallame sai ka biyu ka sallame ka samu magariba sai ka tafi ka isha'i in ka zo ka tara sun yi biyu tsora biyu biyu ka samu suna sallamewa wajen ka ɗaya ka biya magariba ka zo ka tara sun yi ɗaya tsora uku sai ka biyu su uku suna sallamewa ka sallame tare da su ka samu magariba ka zo ba ka yi sallar magariba ba su za su yi isha'i ko raka dai ba su yi ba sai ka biyu su suna raka'a na uku suna miƙewa sai kai ka zauna ka yi tahiya an gane ko sai ka yi sallama inda hali ma sai ka tashi da wuri in ba su warware raka'ar karshe sun dago daga ruku'i ba sai ka bi su ko ka samu raka'ar karshe ka fara ginin isha'i suna sallamewa sai ka kawo raka uku da ya rage na isha'i wanda dole za ta da hawa ko ka kawo albani da za su samu wannan ke kuma ji babu bambanci sallar asirce ne ya wuce ka sai ka zo ka samu suna sallar bayyane kana iya biyan su da niyyar biyan bashin sallar ka sallar bayyane ne wuce ka ka zo ka samu suna sallar asirce misali ba kai isha'i ba sai wato da idan azhar ka tuna sai ka zo masallaci ana azhar ba sun ta karatu ake ba ba isha'i ko da wuce ka bayyana wa ba sai ka bi su azhar din da niyyar biyan isha'i kuma yayi ina ba ta an gane domin dukkan su sallah sallah ne raka'a raka'a ne ina ba ta an gane ko mu da cikin karatu a abin da na gaya muku cewa in an bi mutum bashin sallah zai biya su a jere in sama da ɗaya imamu shafi'i kuma ce a biyan su a jere ba dole ba ne in ji shafi misali an bisa azahar la'asar to in ka so ka biya la'asar ɗin kafin azahar amma wannan maganar imamu shafi'i ne kaɗai amma magana mafi inganci sauran malamai sun saba masa kuma in mun dubi yadda aka bi annabi sallah in ya zo biya yana fara biyan tsohon bashi ne yana biyan su a jere ne sai dai kawai mas'ala ɗaya da ya rage shi ne ni ne aka bi ni bashin sallah sai na tuna amma lokacin da na tuna na tuna su ne a lokacin wata sallah in na ce sai na biya bashi kafin biya wannan sallar yanzu shi ma lokacinsa zai fita don yana dab da yanzu misali bai yi sallar la'asar ba sai ya tuna da sallar la'asar lokacin misali in shi wurinsu magari eh, sallar isha yana shiga misali fa in isha yana shiga bakwai da rabi ne a wurinsu kuna jina shi kenan sai bakwai da minti ashirin da biyar janareto ne? su mena kuna kai ne su? to su buɗe mana wani kuna ji ina usman dala ka samu mai littafi ka zana kusa da shi mun tashi masu da kai kuna ji na a malam umar mai nuna muke yawwa sorry su a isha'i misali yana shiga a wurin su bakwai da rabi sai karfe bakwai da minti ashirin da biyar sai tuna ba shi ana bin sa la'asar kuma bai yi magariba ba kuna ji bai yi la'asar ba bai yi magariba ba to yanzu kuma magariba saura minti biyar da wuce to yanzu in yake zai biya la'asar minti biyar suna zai kare sai magariba ma shi zai karaki ina fata an gane to ga sai zanto double kara'i ya bi shi to wannan yaya zai yi to anan shine abin da ke cewa idza zakara fa'ita fi waqtin hadira dayyiq al yadu bil fa'ita wa in kharaja waqtul hadira aw yadu bil hadira aw yatakhayyar magana uku akai wasu sun ce ya fara biyan bashi kafin ya yi magana wasu wasu suka ce a a tun da magariba lokacin dinta yana dab da kurewa ya yi ta a lokacinta kafin ya biya bashi wasu kuma suka kama magana na uku yana da zaɓi <laughs> ya so ya fara da bashin kafin farillan yanzu na mai tsukakken lokaci ko sun haka amma cewa an ba su zaɓi ne maganar ashirin. cewa kuma a'a ya fara yin wannan farillar yanzu da lokacin take dab da ƙwarewa shi ne magana imamu shafi ya fara biyan bashi ko da na yanzu lokacinsa zai fita shi ne magana imamu malik ina fata an gane sai mu dawo cikin karatu قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يتم أجزاءه وهو قول الشافعي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أي يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق سيدنا عمر بن الخطاب يا فدا أراني يا خندق ya faɗa a ranar yakin khandaq sai na umar me ya faɗa a ranar yakin khandaq ga abin da ya faɗa waje ala ya subbu kuffara quraish ya san yana zagin kafaran qurayshawa yace Allah tsine wa kafaran qurayshawa Allah wajaran su me yasa annabi yake yin haka domin su ne sababin da suka shagaltar da shi da yakin su da ta'addancin su da kokarin kawo farmaki cikin madina har ma bai samu ya yi sallar la'asar ba har rana ya faɗi kuna gane wa? kala eh, ya rasulallah umar sai na umar na ke zagin kafiran ko sai suna na umar ce ya manzo Allah ma shi tu salli asr ban samu daman sallar la'asar ba eh yace ya manzo Allah ban samu daman sallar la'asar ba hatta ta gurba shamsu har rana ta mai har rana ta faɗi aka ce na umar ya ce ya rasulallah ban samu daman sallar la'asar ba kai ta iya tayarwa sai da rana ta faɗi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زالت والله إن صليتها ما معنى والله إن صليتها والله نما بن صلاتها إن أنا ما صليتها don in yana iya zuwa a matsayin korewa a cikin alkur'ani Allah ta kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin a cikin fassarori da malamai suka baiwa ayar malaman tafsiri a cikin akwai in kana lirrahmani walad ya'ani ma kana lirrahmani walad Allah ba shi da da fa ana awwalul abidin ni ne farkon mai tsanar cewa Allah yana da don al'ibada yana ɗaukan bauta yana ɗaukan tsana sai zanto in kanin rahman walad Allah ba shi da ta ba ana awwalul abidin ni ne farkon mai tsanar aqidar jingina wa Allah ta to kaga anan sai manzo Allah ce ya kai Umar ai ba kai kadai ba ni ma ban yi sallar la'asar ba a wata ruwaya annabi ya ce Allah ya cika kabarin kafiran nan da wuta bude wani an gane ko to yanzu kenan abin da ake so a gaya mana da sai na umar eh, da annabi sallallahu alaihi wasallama ah, ba su samu sallar ba dukansu aha kana sai ta fa nazalna budhan sai muka sauka wani wuri ana ce masa budhan fa tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a ah, rabbuna ya tsaka shi فتوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya alwala eh, sai manzo Allah ya alwala wa tawaddana mu ma muka yi alwala fa salla rasulullah al-asra sai annabi ya salla al-asr ba'da ma gharabat ash-shams bayan rana ta fadi kuma salla ba'da al-maghrib sannan ya salla magriba a a bayan ta yana karantar da mu sai ka biya bashin baya kafin ka kawo sabuwar sallah abinda za mu fahimta jama'a a wannan hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an bi sa bashin sallar asar bai biya ba sai bayan faduwar rana shi yasa a ruwayar da imam muslim ka sun yi muslim sai ya kuma sallaha bainal isha'ain annabi ya biya sallar la'asar tsakanin isha'i biyu don magariba suna kiransa isha'ul ula sannan kuma isha'in ɗin suna kiransa isha'ul ukhra sai biya bashin sallar la'asar da aka bisa ma'ana bayan magrib ko isha kafin kuma sai sallar magariba da isha'i yayi sai sallar isha ah, abinda imamu nawa ya faɗa a cikin sharha na sahihu muslim da ashe mubarakan kore a cikin tufatul ahwazi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jinkirin nan da yi na yi sallar isha'i ba kuna ji har rana ya faɗi to ko ka ce mantawa yayi kwata kwata da shi ana yaki kwata kwata mantawa yayi ko kuma a'a bai manta ba amma da gangan yayi sai dai lokacin ba a shar'anta salatul khawfi ba ba a shar'anta sallar ba daga baya Allah zai saukar da yadda ake sallah a wurin yaƙi. yadda ake sallah a wurin yaƙi kuma ya fi kala goma ko yaya dai aka ga maslaha za a yi sallah sai a yi in ya zanto ga makiya suna can gefe ga wayannan suna ɗayan gefe to abin da za a yi sai a rabu biyu rabi na yaƙi, rabi na sallah daga baya kuma wayanda suka yi sallah su yi su karɓi masu yaƙi. masu yaƙi kuma zo su yi sallah ko ba gaba ko kuma eh, eh, idan kuma yaƙi ne ba irin wannan ba irin yaƙi ne na cakuɗa ba in ikhtalatu ba wai wayannan suna gefe kaza makiya suna gefe kaza ba a yaƙi ne wani ya ɓuya a rami ta can wani ta can wani ta can to wannan kowa sai sallarsa shi ɗaya a inda yake fa in khiftum farijalan aw rukbana yana tafiya kan kafarsa ko yana kan abun hawa sai ya sallah hadisi ya kara da mustaqbilul qibla aw ghayra mustaqbilha ko an fuskanci al qibla ko ba a fuskanta inda mutum yake kawai sai fuskanci duk inda zai fuskanta an gane ko ko da shi inda aka ajiye shi mai yiwa makiya za su shigo ta wurin to in zai sallar sai fuskanci wurin an ɗauke masa fuskantar al qibla ina fata gane sai fuskanci wurin sannan kuma in ana sallah a wurin yaƙi ba haramta waiwaye ba don manzo Allah ya yi wata sallah yana waiwaye in yaji motsi kana sai waiwaye ina fata an gane wannan kenan sallolin wurin yaƙi saboda haka manzo Allah kuma tunda aka zo aka shar'anta salatul khawfi sallar tsoro sai ya zanto bai sake barin bashin eh, lokacin sallah ya wuce masa wurin yaƙi saboda haka duk halin da nake a wurin yaƙi soja ne kai ko menene kai lokacin sallah yayi wajibi ne kai sallah don bayan Allah ya bayani yadda ake sallah wurin yaki sai rufe ayat da inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawdu lalle sallah kan mu'minai wajibi ne ko yana hade da lokaci to a wajen yaki ba ba ya tabu sai wasa da lokacin sallah ba to ya ko yana lafiyar yana zaman gida wannan kenan sai mu shigo hadisin babu gaba ba ma da bi salatul wusta babin abin da ya zo a game da sallar da ake ce mata salatul wusta annaha al'asr lalle salatul wusta shine la'asar menene ma'anar salatul wusta da Hausa sallar tsakiya wasu na fassara ta da sallar tsakiya wasu kuma ce to don me za ki rata tsakiya wasu ka ce shine sallar da ya raba sallar yini da sallar dare don sallar yini a asubahi kayi ta a farkon yini ne zai zuwa da ake to sai kai za ka kayi su su a farkon yini to shi wannan la'asar idan kai shi ne tsakiya bayan ka kuma sai magariba shayi su kuma sallolin dare wasu kuma suka ce a'a in za a yi magana sallar tsakiya ai sai da a yi magana magariba don sallar da manzo Allah ya fara yi sallar azhar da la'asar to ga magariba shi ne na uku shi kafin sa akwai azar da lasar bayan sa akwai isha da su wasu ka ce salatu wusta nan salatu sallah mafi daukaka an gane ko mafi daraja don ana iya faɗan wusta ko wasadan abin da ya fi wa kazalika ja'alnakum ummatan wasada haka muka sanya ko al'ummar annabi al'umma ne wasadan ba tsakatsaki ba fiyayyen al'umma don abin da ya fassara wa kazalika ja'alnakum ummatan wasaɗan shi ne faɗin Allah kuntum khaira ummatin ummatan wasaɗan khaira ummatin ina ba ta gane wannan to kenan fiyayyen sallah shine sallar la'asar ko ka ɗauki ɗayan kaulin sallah tsaka-tsaki shine la'asar حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلع بن مصرف عن زبيد عن مرة الحمداني عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول صلاة الوسطى صلى ذاك ake kira salatul wusta in ji annabi العصر asr ka dama ala tahafizu ala salawati wa salati wusta shi da sallar la'asar salatul wusta shi da sallar la'asar in ji waye in ji annabi ala abu isa هذا hadithun حسن sahih حدثنا حناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن العزة عن سمرة بن جندب عن النبي أنه قال صلاة الوسطى صلى العصر ko ba gaba salatul asr shi da sallar me sallar asr yanzu wayannan ruwayoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar mana da bakinsa salatul wusta da Allah ya kira cikin alqur'ani shi da sallar asr qala wa fil babi a cikin babin an aliyu wa aisha wa hafsa an samu hadisi daga aliyu da aisha da hafsa duk su ruwaito hadisin aliyu shine hadisin da bukhari da muslim suka rawaito a ranar yakin ahzab manzo Allah ya ce Allah ka cika kaburburan kafiran da wuta da gidajensu da wuta don sun shagaltar da mu ba mu yi salatul wusta ba har rana ta faɗi haka kenan an ya nuna la'asar shi salatul wusta hadisin aisha kuma shi wanda bukhari da ibnu majah suka rawaito hadisin hafsa shi ne wanda imam malik ya kawo cikin muwatta hadisin amr dan rafi' innahu kana yaktubu laha mushafan amr dan rafi yana rubutawa hafsa yar sayyidina umar mata annabi Kur'ani. wa qala sai Allah sai take masa idan ta haita ila in ka je kan fadan Allah hafizu ala salawati wa salatul wusta fa adil ka sanar da karka wuce wurin yana zuwa daidai wurin sai sanar ita حافظوا على الصلوات wa الوسطى wusta العصر وقوموا لله تعالى qumu العصر ده واو salatul معنى din wawu tafsir ne ma'ana ku kiyaye sallolin tsakiya da sallar tsakiya shine sallar la'asar to yanzu kenan mun gane ruwayoyi da suka shahara suna nuna salatul wusta shine sallar la'asar shine sallah wanda Allah da kansa ya rantsa da ita a cikin alqur'ani wala asri ya rada da la'asar kuma annabi ya ce duk wanda la'asar ya subuce masa kamar ya yi asarar dukiyarsa ne da iyalansa kaddara da yana da mata yana da yara yana da jikoki yana da tattaɓa yana da dangi na ƙauye na birni to kamar ya yi asarar su duka kuma kamar ya yi asarar duk dukiyar. wata hadisi ko yace duk wanda sallar la'asar ta subuce masa babu lalura an rusa duk ibadarsa ma'ana daga balagarsa zuwa lokacin duk ibada sa aro su in babu lalura ina fata an gane to shi yasa malamai suke cewa ah, wani yana nuna sallar la'asar shine salatu wusta to sai na gaba qala abu isa qala muhammad qala ali ibn abdullah hadith al-hasan an samura hadith sahih wa qad sami'a min kuma ya ji daga gare shi qala abu isa hadith samura fi salat al-wusta hadith hasan wa qawlu akthar al-ulama min ashab an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghayrihi ko malam ya ci gaba da cewa shi ne magana yawancin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka salatul wasu nan a fahimta da yanzu mun ji shine sallar Shi shine magana yawancin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine magana imamul mawardi kuma shine magana amma imamu shafi yake salatu wusta sallar asubahi ba sallar la'asar ba amma dai shi imamu shafi'i duk da yake salatul wusta sallar asubahi ne ba la'asar ba to amma duk da aka zamu aje maganar shafi'i ko don imamu shafi'i yake idan sahha al-hadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shine mazhabi na kuma yace a duk lokacin da ko bayan raina ne ko zan fatawa ta ci karo da hadisi kuma ka fatawa ta da bango ku dauki hadisi saboda haka kenan ko da shafi yake salatu su wasu ba shi ne sallar la'azar asuba za mu kyautata masa zaton shi ne sallar la'azar shi ma a mazajensa tunda ya ce ko bayan ransa idan hadin sai yin ganda shi ne mazaje na wannan kenan wa qala zaidu bin sadu wa aisha salatu wa salatu al-asr wa qala ibn abbas wa ibn umar salatu wa salatu as-subh kaje ko wanda suka ce salatu wa salatu as akwai wanda kuma suka ce salatu wusta sallar azhar amma kaga duk na maganganu la yu'tabaru biha ba za mu lura da su ba salatu wusta manzo Allah da bakin sa da yace shine sallar ne shine sallar azhar inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba za mu tsallake ta zuwa ga wata ba kuma abin da sa za mu ce salatu wusta sallar azhar bayan manzo Allah ya nasarta sallar azhar Allah ya rantsa da sallar la'asar kuma akan sallar la'asar annabi ya ce duk wanda ya subuce masa annabi ya nuna gagarumin asarar da ya yi bai faɗi raina waina asaran a wasu salloli ba kuma annabi ya ce ranar juma'a bayan la'asar kafin magrib idan mutum ya addu'a Allah zai karba ba zai faɗi ba wannan duk yana nuna mana girman sallar la'asar kuma jama'a wasu malamai suka ce sallar la'asar yana daga cikin sallolin da hatta annaba gabanin musu musamman kamar annabin Allah Suleiman akwai kamshi akwai ayat da taro da kamshi suna sallar asar a zamanin sa don Allah yake cewa annabi Suleiman id urida alayhi bil ashiyyi safinatul jiyad fa qala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawara bil an bijiro wa annabi Suleiman da dawakan yana daddaure su yana arezin nasu yana ba su abinci yana wawware su yana abubuwan da ya dace yana training kuna ganewa hatta tawara bil hijab har rana ta faɗi kenan akwai sallar da suke yi kafin faduwar rana mu ma ai asar muna yin kafin me faduwar to shi kenan rana yana faduwa da ya ga haka sai ta ruduha sai ta inni ahbabtu ni na fi son hubbal khairi son dawakai don alkhairi doki na fi son doki kenan an zikir rabbi sama da sallah sama da ambaton ubangiji na ban yi wannan sallar ba har ta warar gine har rana ta fa ba salala sai ta ruduha alayhi dawakan nan da suka shagaltar da ni daga salala aka kawo su gare aka kawo su aka jera su faƙafika mas'an bi suki wal ana don ka san wawan nan la tafta zai a tafti sai yana sare musu kafafuwa faƙafika mas'an bi suki yana sare korin dawakan wal anat wa yana yanka musu wuya kaga waɗannan ba jere yake nufi ba sai da yanka wuyar kafin yanka gafafun amma ya zai yanka kafa kafin yanka wuya alhali annabi ya ce ma ku da min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit hadisi abi waqidin dai abin da aka yanke daga cikin dabba na gida din dabba tana raye abin da aka yanke ya zama ya zama mushi sai ya yanka su kuna ji da ya yanka dawakan sai me sai sadaka da su wannan ya ba su wata ilimi guda uku ilimin farko ya nuna mana yadda annabawa tun kafin annabawa sallallahu alaihi wasallam suke martaba lokacin sallah sana ko na biyu yana nuna mana yadda suke martaba sallar la'asar wanda su a shari'arsu duk abin da ya shagaltar da kai daga sallah ka fara shi ne ka sadaka kana noma kana noma ka masa da lokacin sallah sai ka zo ka duba agogo lokacin sallah gure to ka fita ka sadakar da gona kana kiwon shanu zarge biyu biyar goma sai ka shafa lokacin sallah ya wuce sai dai ka sadaka to haka yake a shari'a haka yake a su don tsabani yadda Allah ya sananta musu amma mun kuma yuridu Allahu bikum yusra wala yuridu kaga in da wannan shi na shari'ar ma ya shiga uku ba za a ma yi ba yana shago ya galo jin sallah kuma kuma ce sadaka ta shago ya kai motar ta gyara ya dauke wanda aka lai har lokaci ya kuda ce ya sadaka kaga ba zai kuma na uku ayar ya nuna mana tun a zamanin wayancin annabawan ana cin naman doki don annabi Sulaiman ya ci doki ya yanka doki sai ya sadaka ina fata an gane to mu da cikin karatu حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن شهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العتيقة فسألته فقال سمعت هناك حديث دبر سنة من سمرة بن جندب قال أبو عيسى وأخبرني محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله عن قريش ابن أنس بهذا الحديث قال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث yanzu kenan bayani akan salatul wusta mun ci ai maganganu nawa ne maganganu nawa ne ko to na ɗaya ne sun ce sallar ya la'asar ba malam na biyu sun ce min a a ɗaya na ce ai a zahar a a shani asuba to da muka tankaɗe muka rairaye usman da lasa da wani yafi ya ka yi dalili to mu ya fi babu ma ja fi karahiyatin sala mai abin da zo game da karahancin sallah ba da al'asar wa ba da alfajr ba a sallar nafila bayan la'asar da bayan mai sallar asubai ba a sallar nafila bayan sallar la'asar da bayan sallar asubai حدثنا احمد ابن مني قال حدثنا وشن قال اخبرنا منصور وابن ابن الزازان وأنا سنين أنا وياه كده يبقى زازان ده زازان شك زازان ai sarrafa za da za kaga sun kama kuma ga alikul madda an قتال قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي yace na ji mutum ba ɗaya ba biyu ba cikin sahabba annabi in ibn abbas min cikin sahabban da na ji umar bin khattab akwai umar dan khattab wa kana min ahabbihim ilayya sai na umar yana cikin sahabban na fi so a gare ni me yace anna rasulullahi naha anin salati ba'da al-fajr annabi ya hana sallah ba'da al-fajr ku gane zancen zaka yi takdiri annabi ya hana sallah bayan asr bayan alfijir ana nufin sai ka kaddara annabi ya hana sallah ba'da alfajr yani ba'da salatil fajr bayan sallah asuba in ba ka bai bayan alfijir bayan ke tura alfijir ake rakata alfajr bayan ke tura alfijir ake asuba kenan annabi ya hana sallar nafila bayan sallar asuba hatta ta dulu a shamsu har sai rana ta fito don idan rana tana kan fita shi ɗaya na shafi da su shi yasa an hana nafila a lokacin an hana sa gawa kabari a lokacin don zai samu matsala wajen amsa tambayar kabari haka da rana tana tsakiya da rana kuma ta yi ja za ta faɗi aha wa an salati ba'da al-asr hatta ta ash-shams da sallah bayan al-asr har sai rana ta faɗi wannan ruwayoyi hadisan sun cika a cikin sahih bukhari sun cika sahih muslim ba a nafila bayan sallar asubahi sai rana ta fita ba a nazila bayan la'asar sai rana ta faɗi akwai hadisi ma'aikin ibn yasar shi ya kawo uku salasu sa'ad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an fi hinna wa an nakbura hinna mautana hina tadru'u shamsu bazigha hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahira wa hina tatadayyaqu shamsu bil lokuta guda uku annabi ya hane mu mu yi sallah kuma ya hana mu binne gawa a lokacin farko shi da lokacin da rana yake fitowa zar nan sai ya gama tabo sai sa wani sai mutu da daddare ya ce san sa biya ta binne shi rana jazir yana kan fita ana binnewa kuskure ko a binne kafin rana ta kafin ya zo a gidi ko a binne shi bayan rana ta na biyu wa shi ne ya koma mu zahira da lokacin da rana take tsakiya sai da rana ta zo tsakiya a ce shan tana tsaya wuri ɗaya, rana hura nan to ba na fila wani lokaci na uku da lokacin da rana take bakuntar faɗo. amma kuma waɗannan a kullum ne a kullum ne sai dai a ranar juma'a yana zama lokuta biyu ne ranar juma'a ko da rana yana tsakiya ana nafila kuma ana iya binne gawa domin ranar juma'a ba a hora jahannama shi yasa in ranar tsakiya ba ta tsayawa shi yasa sai ga yini ranar juma'a shaf ne da sauran yini ne kun gane wannan bayan yawwa قال وفي الباب عن علي بن مسعود وابي سعيد وعقبه بن عامر وابي هريره وابن عمر وسمره بن جند وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابه duk waɗannan sun ruwaito hadisan da ya nuna ba a nafila bayan sallar asuba ba a nafila kuma bayan mai bayan sallar asuba wannan kenan ولم يسمع من النبي وسلم بن أقوى زيد بن سلمة وعائشة وكاف مرة وأبي أمامة وأمر بن أبس ويعلى ابن أمية ومعاوية سنابي إلا كأي بيجي لك باكي النبي بقى أما وين الدقة سجي لك باكي النبي صلى الله عليه وسلم بعنا فينا باين صلى الأصباح بعنا فينا كما باين صلى لأثر سيرانا يفاجئ قال أبو عيسى حديث ابن عباس أن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء da yawancin magana yawancin malaman furu ba a nafila bayan sallar asuba ba a nafila bayan sallar lasu min ashabin nabi daga sahaba annabi wa man ba'da da wanda suka biyo bayan su annahum karihu salata ba'da salati subhi sun karhanta sallah bayan sallar asubahi hatta talluwa shamsu har sai rana ta kullo wa ba'da al-asr bayan al-asr hatta taghruba shamsu har sai rana ta fadi sai na umar ya gan kana nafila bayan al-asr lokacin amirul mu'minin da kansa zai zana ka ba dan hizba zai samu masu wala ake a masallatayya haka ibn abbas su ma suna yi su su ya in kana na tila bayan la'afar sai a kasa sai na umar ya zana kai ba ka kashi ya lakaɗa ka don ba tsabagen yadda suke tsaurara hannun na tila bayan sallar la'asar ku ji malam yadda fa wani a nafila ne kadai wa amma salawatul fawaitu amma sallolin da suka ce maka fala ba sa an tukza ba da asr wa da su ba bi ana iya biyan su bayan al-asr bayan asuba kai ba samu sallar asuba ba sai shida da rani. ranar jiya yana kan ka sai kai alwata daga farko ina ba ta gane sallar la'asar ba samu yi ba sai da karfe shida shida da abu rana ya ja yana kan faduwa sai ka biya in ba shi sallah ne sallan farilla ne yana da kariya ko da yaushe ana yin sa ina fata an gane duk da wasu sun ƙara wata sallah sun ƙara wata sallah shi ba ana iya yin sa ko da bayan la'asar ko da bayan sallah su ba shi na rako'o'i biyu na bayan tsawafi da idan mu ya tsawafi a ka'aba yana da fila raka kaji bayan kammala suka ce to rako'o'i biyu na bayan tsawafi da duk nasir irin da zaka yi su a masallacin annabi a makka ka'aba masallacin makka ka'aba kenan an yarda sun kama hujja da hadisin da ko a bulugul ma akwai hadisin annabi ya kira kabila banu abdul manaf wanda su ne kwamitin masallacin ka'aba a lokacin ce ya banu abdul manaf la tamna'u ahadan dafa bi hadha albayt an yusalli fi waqtin sha'a min laylin aw nahar yace ya kabila banu abdul manaf duk wanda ya zai dawafi a nan kar ku hana shi yin nafilar sadaka a duk lokacin da ya so na dare ko rana kar a hana shi idan ko da lokacin karatu to idan muka ɗauki wannan sai ya yi naƙuda ya haifar mana wata matsala da ake sake goyawa na sallah kawai yanzu misali ta tahiyatul masjid kana iya yin sa ko da bayan sallar asuba ko da bayan sallar lasu ina fata an gane sallar eh, abuna eh, istikhara kana iya yin sa a yirwa ila lokuta don ana kiransu zawatul asbab don me aka ce duk wanda ya dawa bi ko yaushe yi nafilarsa don nafilar mai sababi ne me sababinsa wafi to duk nafilar da yana da sababi shi ma ana iya yanka ko da da lokutan da aka ana nafila ka shiga masallaci tahiyatul masjid za ka yi nafila me sababinsa gai da masallaci haka da za a yi kiskewa Dabtar wannan lokacin ana iya yi ina ba an gane da za ki cewa rana rana yana tsakiya zai yi sallar cewa dai wannan lokaci duk sallar da sababi ne yake kawo shi sai kawo shi a irin ɗaya daga wayannan lokutan to ana iya yi kun gane wannan bayanin kana daga hannu me bayanin ka an warware shi masha Allah wannan shi ne abin da ya sa ibn hazm zahiri ya tafi karatu ya shigo masallaci bai yi ya tuna su bai zo sai wani ya zungure shi ya ce annabi ya ce duk wanda ya shiga masallaci ya yi gagata alfajir ya yi tayyatul masjid sai ya zo kuna ji to kenan. Wa shagari sai ya zo masallaci bayan la'asar sai ta jira ta tuna su. sai wani ya zungure shi kai ba a lafi ya ce je bai yi ba kun wawa yau na yi ba kun wawa to ni ba abu ya ishe ni haka in ban yi karatu ba zan zama kwan bari shiga karatu bari shiga ilimi mazhabin malik ya yi kankan ya ɗauki na shafi ya ɗauki dukkan sai da ya biyo su ali ibn hazm zahir ya rubuta littafi al-muhalla bil athar sharh al-mujalla ya rubuta ta mujalladi da aka kona sai mai da ita goma sai da kusan duk abinda hannuna ya rubuta kwakwalwa ta ta da can samarin da yi amma don a baku haushi bari yanzu a sake faɗi da shi da almuhalla da almujalla ne sai mai da shi almuhalla bil asar ai masa ado da ruwayoyi sharhul mujalla sai da za ka karanta littafi za ka riga faɗa da mutane sai ya duk da aqidar zahiriya zahirin nan su ba zahiri abota. ta gaga wani lokaci ko sai ka dawo ka tafi salaf za ka bi doron abu na ba wani wuri ya dace wani wuri ya faɗi Wani kyau. to kada kafin mu tsallake wannan gabar na ce muku ba a nafila bayan la'asar da nafila bayan sallar asubahi haka da son suka nuna ko to amma fa ko a malikiya ce ana iya yin raka'ata alfajr bayan tsallar kai ne ka zo masallaci ka tarar ana tsallar asubahi ko ba kai raka'ata to sai ga zo wai wani ya tsaya baya ya raka ta alfaji a gurguje je sala kai na za ka samu addumani na natsuwa ko ya za ka yi da idza ku mata sala fala salata illa nasuwa ya ta da kama sallah duk sallar da aka yi bai ba sai sallar farilla saboda ka zo masallaci ana sallar asubahi ba ka samu rakata alfaji ba sai ka bi su a yi asubahi in an idar an sallame sai ka yi rakata alfajir bayan haka ko hadisi na ɗari biyu da biyu ko da baka wata ta hadisi ibnu umar amma wani ala malik ya ce idan mutum bai samu daman eh, rakata alfajir ba ya yi sallar asubahi ana idarwa sai ta bayan sallar asubahi ina fata an gane kuma akwai hadisi eh, a ba manta ko na sai ko ibnu majah ya kawo manzo Allah ai sallar asubahi sai ga wani yana nafila sai annabi ta salatu subhi marratayn kai asubahi ma so biyu zakai yi ka san ko sallah kake ya annabi ya maka magana zaka bashi amsa ko sallar ka bai bashi ba istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum sai ce ya rasulullah fa yana gata alfajr bane nake yi yanzu sai annabi ya shiru shirun sa dai ya nuna me yayi shi da sunna sunna ta takririya wannan kenan duk da fa akwai garan bawul akan halin lafiya bayan la'asar jama'a shi za mu zo kun gane ko amma lafiya bayan salar asubahi an yarda ne kadai a rakata ne haka ta al wannan ke to bari mu da karatu malam ya ci gaba da cewa menene قال علي ابن المديني واي علي ابن المديني مالمي واي قال يحيى بن سعيد قال شوبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء قتادة بيتبع جن حديث دقاء أبي العالية بس يا دي شيء قد أقول da farko hadisu umar hadisu umar annan anna nabiyya naha an salati ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams annabi ya hana sallah bayan al-asr sai rana ya fadi wa ba'da subhi hatta tadlu ash-shams bayan sallah asbahi sai rana ta bullo nabi wa hadisa ibn abbas da hadisi ibn abbas an nabi daga annabi kala ce la yanbaghi li ahad an yaqula ana khairun min yunus ibn matta bai dace wani ba ya ce na fi annabi yunus dan matta wannan ya nuna maka waye me su na mahaifin annabi Yunus matta ka sa annabi Yunus shine annabi da kifi ya hade shi sakamakon rashin haƙuri da yi akan da'awa wani daga ba kifi ya amar da shi to bai dace wani ya ce ana khairu min Yunus ibn matta ana dan wa ake nufi malamai sai magana kada mai shi mai magana ya ce ni mai magana na fi annabi Yunus haramun domin duk yadda ka ga annabi bai jure ba a wani wuri to ya fi wanda ba annabi ba ina fata an gane ko wasu ka ce ana ɗan annabi kada mu ce ce ni annabi muhammadu na fi yunus nan banta to jama'a annabi bai fi annabi yunus ba ya fi sa mana bal ma ya fi dukkan annaba allah da shi da khatimul anbiya wa imamu musa to don me zai ce kara ta ya fi annabi yunus ilmu sai malamai suka ba da amsoshi fuskoki kamar haka na daga cikin fuskokin a babin kushewa tattacin annabi na wani annabi in kana neman annabi shi ne ka samu annabi wasu ka kenan an kushe shi to in a babin ka kushe shi don ka yaba annabi Muhammad to bai halatta sai daga ta annabi Yunus yana da daraja sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da daraja wasu wasu ka ce a'a annabi ya hana ne kafin shi annabi Allah ya sanar da shi kafin annabi Yunus ina fata an gane duk dai wayannan bayanan malamai sun kada mu نا اوغو حديث حديث علي يا رويتو دالبي القضاه ثلاثه القالي غدانا ولي غدا اوغو كافن القضاه ثلاثه نفر قرج عرف الحق فلن يذب به وجارب في الحكم فهو في النار نبي رجل لم يعرف الحق ولم يذب به وهو في النار نا رجل عرف الحق فقضى به فهو في النار hadisi ta alƙalai uku ne biyu yan wuta ɗaya dan aljanna wanda ya san gaskiya sai bai hukunci da yin wuta ba dan wuta bai san gaskiya ba sai ya hukunta kan jahilci dan wuta ya san gaskiya sai ya hukunci da gaskiya kan aljanna sai mu dawo babin gaba babu ma ja fi salati ba'd al-asr da zo an ce ba a nafila bayan al-asr to ga wata babi babi abin da yazo jama'a ana iya sallah bayan al-asr nafila قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن صائب عن صائب بن جبير عن ابن عباس قال انما صلى النبي ركعتين بعد العصر النبي يا تقي صلى ركعه بيو العصر لانه ما اتاه مال لانه اتاه مال wani dukiya ne ya zo masa fa shaghalahu an rak'atayn ba'da dhuhr dama ya saba yin nafila raka biyu bayan azhar sai dukiya ya rarraba dukiyar sai shagaltar da shi bai bayan sallar mai ba azhar ba fa sallahu ma ba'da al-asr sai na filan bayan me bayan al-asr kuma lam ya'ud lahuma sa'an bai sake yi ba ku ji amma wani hadisin da ifi ya faɗa ana ku da ifi ba ku ji ba ya ce annabi ya yi nafila bayan la da gaske ba annabi ya yi nafila bayan la amma yace ya yi nafila bayan la don bai samu ya yi bayan azhar don ya shiga su da raba to da ya yi nafilan a bayan la'asar sai bai sake mai ba bai sake yi to cewa bai sake yi ba karya ne bai ina fata an kuna ganewa wa fil babi an aisha wa ummu salama wa maimuna wa abi musa qala abu isa da ibn abbas hadithu hasan wa qarra wa ghayru wa ida an nabi an salla ba'da al asr rak'atayn mutum ba ɗaya ba biyu ba su rojo daga annabi annabi ya yi sallah raka biyu bayan da asar wa za a khilafu ma ruwa annahu da ha'adin salati bayan da asar wannan sabani abin da ya rawaito cewa annabi ya hada lafiya bayan la'asar a tasar ruba shan sai rana ya fadi wa hadisu ibn abbas hadisu ibn abbas a sahu shefi inganci eh, haisu kala lamya ƙullar kuma zai ce bai dawo gare su ba wa hadisu ibn abbas wa garu ya an zaidu bin sami wa hadisu ibn abbas wa garu ya an aisha hadu babu ruwayat ruwaya an hana nabiya ba da khala alaiha ba da lasu kuji kuma Aisha ta ce annabi ya taba shiga ɗakin gaba bayan la'asar illa sallah rak'atayn sai ya raka duk ranar girgin ta ya shigo bayan la'asar sai ya nafila raka kun gane ce wancan wai da yi bai sake yi ba shi da ifi e amma Aisha ta ce annabi ya shiga ɗakin gaba bayan la'asar a kullum sai ya nafila raka وروي عنها أروي تدريت عن أم سلمة عن النبي أم سلمة تتي أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد صبي حتى تطلع الشمس والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم abin da yawanci babu ta ilimin suka hadu a kai ala karayyati salat ba'da al-asr an karanta sallah bayan al-asr hatta tagruba shamsu har sai rana ta fadi wa ba'da subi bayan asuba hatta talluwa shamsu har sai rana ta kullo illa masufni min zalika sai dai abu da ka toga daga haka mithlu salati bi makka kamar sallah a makka ba'da al-asr bayan al-asr hatta taghruba shan har rana ta fadi abin da na ga muku dazu ko wa ba da subi da bayan su bayi a tattattula shan sa rana ta kullo ba da dawa idan mutum ya dawafi ko da ya dace da irin wayan lokutan zai na fila raka biyu na bayan dawafi bakaru ya ani nabi an rawaito daga annabi rukhsatu rahusa fi zalika a cikin haka da bayan an yi dawafi din an an samu ruwaya daga annabi ana iya wannan da inda a bayan da ɗafi wagar galibi kaumin eh, min ahli ilmi من أصحاب النبي ومن بعدهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد wasu mutane sun سنكي min أهل العلم daga ma'abuta ilimi an gane ko wa man ba da wanda da suka zo bayan su as-salata bi makka aidan shi ma sun hana sallah a makka din ba da asr bayan la'asar wa ba da subihi da ba a subahi ko da bayan awafi wa bi yaqulu su al sauri, suna magana su al sauri, wa malibin anas wa ba'd a halin kofa. da malik da wasu mutanen kofa. to jama'a mun karanta hadisai dazu a hana nafila bayan la'asar ko to kuma yanzu shi na mun fara cin karo da hadisan da suka ce ana nafila bayan la'asar to a wannan babin ya kama na hadisi ɗaya na aisha ta ce manzo Allah bai shiga ɗakin da ba bayan la'asar sai ya yi mai ya yi sallar raka ko ba gaba sannan kuma a sharha na wannan littafi na shan mubarak kafori ya sake kawo hadisin aisha aisha ta ce ma raka kuma hatta lafiyar zawo annabi bai bar nafila bayan la'asar ba har ya haɗu da Allah har ya rasu tabbas bai saba nafila ba bayan la'asar ana na ana na wata rana sai bai samu nafila bayan azahar ba sai ya yana nafila bayan la'asar ummu salama ta tura baiwarsa ta zo ta tsaya kansa yana sallamewa sai baiwar ta ce ba ka hada nafila bayan la'asar ba sai ce na yi baki ne bayan azahar sun shagaltar da ni shi ne na yanzu sai a ruwa ya tafa ma wa asbata sai nafila bayan la'asar sai tabbatar da su a matsayin sunna daga wannan ranar annabi bai fasa nafila bayan la'asar ba sai ya rasu ina fata an gane idan ka koma bulugul maram wasu wanda suke da nauyin wasu hashiya har ma an tafiye sa mu ma ya rasu a zamu na nafila bayan la'asar sai ce a a sai nan da na yi ja wanda laya a gasa ya doguwar hashiya yake da ifi saboda haka jama'a mun ji ba a nafila bayan la'asar kuma mun ji kuma annabi ana nafila bayan la'asar mun ji sai na Umar da Ibn Abbas har zana mutum suke yin sun gana nafila bayan la'asar ga ana Aisha ta ce annabi bai fasa yin nafila bayan la'asar ba kullum ya shiga ɗakin ga wani ruwaya Aisha ta ce annabi bai fasa nafila bayan la'asar ba har ya rasu to yanzu mu ɗauki sahihul bukhari sahihul bukhari a koma cikin kitabu mawaqitis salah kitabu mawaqitis salah babi na talatin da uku ko kuma hadisi na ɗari biyar da casa'in kai tsaye hadisi na ɗari biyar da casa'in ɗari shida ba goma shi ma imamul bukhari ya yi babin da ya hada nafila ne bayan la'asar kuna ji ya zazzago hadisai da suke nuna ba a nafila bayan eh, la'asar da bayan sallar asubahi ya kawo hadisai a kai har guda hudu sai kuma da ya zo kan hadisi na ɗari biyar da casa'in eh, wani fatul bari kun ga wurin mai fatul bari sai yayi wani babi babun ma yusalla ba'da al-asr min al-fawaid wa nahwiha bajin mutu yana iya biyan bajin sallah bayan la'asar kuma yana iya yin nafil makamantan shi da babi na talatin da uku a cikin kitab mawaqitis salah imam al-bukhari ya ce wa qala quraib an ummi salama quraybun ya faɗa daga ummi salama sallan nabiyyu ba'da al-asr rak'atayn annabi ya yi sallah bayan al rak'a nawa biyu wa ne shaghalani nasu min ana rak'a qais an rak'atayn ba'da dhuhr wasu mutane ne daga eh, kabilar abdul qais sun shagaltar da ni raka'a biyu bayan asr إمام البخاري يشي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه Aisha, عائشة قالت عائشة ce. kaga wayanda suke fada akan manzo Allah bai nafila bayan la'asar ba sai a duba su waye sai na Umar su suke zana mutane da Ibn Abba, to da mu nafila a gida ake ko a masallaci a gida ai iyalansa ne suka sani Aisha ta ce wallazi zahaba bihi abinda annabi ya tafi da shi ma taraka huma hatta laqiya Allah tun da ya lafiya bayan la'asar lokacin da aka shagaltar da shi bai bayan azar ba bai sake barin fila bayan asa ba har ya koma ga Allah wa maliki Allah ta'ala annabi bai hadu da Allah ba bai rasu ba a ta kula an salat har yayi nauyin da baya iya yin sallah sai jinya yayi jinya kuma ga girma wa kana salli kafiran min salati qa'idan yana sallar ma yawanci a zaune sani rak'atai ne ba da al'asr raka bi ba la'asar kuma don muhimmancin su har a zaune yake yi ba zai yi a zaune kun ga kenan manzo Allah bai sasa yin na tila bayan ran da zai iya yi a tsaye a tsaye in ba zai iya a tsaye ba zai fasa ba sai ya zaune to kaga waɗannan abubuwan suna karfafa muhimmancin nafila bayan la'asar suna kai sa wani matsayi na sunna tunda bai fasa ba kullum yana yi kaga tauki ne kai ran da ba zai iya yi a tsaye ma zai yi a zaune kaga wata ne ce ma wa kana nabiyyu sallihi ma annabi yana nafila na aji. wala yusallihi ma fil masjid amma baya yi a masallaci shi yasa yi masallaci masallaci makhafata an yusakkila ala ummati don tsoron kada ya yi sawa al'ummar ku nauyi wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhu wannan shine hadisi na 590 a sahihul bukhari ne hadisi na 835 a sahihul muslim ko sila sahih muslim hadisi na 299 shine hadisi na 300 shine hadisi na 301 a sahih bukhari hadisi na 591 da 92 da 3 domin tukfatul awaz ya hadisi na 1640 na taɓa rubutu akan halaccin nafila bayan la'asar a facebook kamar wuraren ko 2012 ko wanda na yi rubuce-rubuce na ka dalilai masu faɗi a to yanzu kun fara jin halaccin kila bayan lasa jama'a har yanzu muna cikin sahih bukhari imam bukhari ta sana musaddad qala hadathana yahya qala hadathana hisham qala akhbarani abi qala aisha aisha ta ce ma taraka an-nabi sajdatayn ba'da al-asr illi qatkun kwata kwata wurina. manzo Allah bai taba fashi na fila bayan da asa Imam Bukhari ya ci gaba da sanar Musa bin Ismail qala da sanar Abdul Wahid qala da sanar Shayban qala da sanar Abdul Rahman bin Aswad ana bi an Aisha qalat rak'atan nafiloli raka'a koyi guda biyu lam yaku rasulullahi da abu ba annabi taba barin su ba sirran wani lokaci yayi a bayyane kowa na garin sa a sirrance wa alani wani lokaci kuya rak'atan qabla salati subhi raka'a biyu kafin sallar asuba raka'atan alfajr wa rak'ata li ba'd al-asr da raka'a bi bayan al-asr kira sunna ne ma bayan al-asr sai na fila raka'a نجب حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شوبة أنا أبي قال رأيت أسود ومسروقا شهد على عائشة نجا أسود مسروق عن أجدع sun ba da shaida kan Aisha ala ta ce ma kana nabi ya ce ne fi yomin ba da asr illa sala bayan la'asar tun radda nabi ya zo daki na sai yayi nafila yanzu jama'a mun ji hadisan da suke nuna na fila bayan la'asar ibnu hajar a cikin sharhohin wannan hadisi kamar bayan shafi ɗaya. inda ya rubuta da jan rubutu kaulu ana wasu mai aisha kala wallazi zahaba a karkashin wannan ya kawo ruwayar bai haƙi daga na'im malamin Imamul bukhari a lalle abdulwahid ibn ibnu ayman abdulwahid dan aiman ya shiga wajen aisha sai ya tambaye ta annabi yana nafila raka bi bayan asar aisha ta ce wallazi zahaba bi nafsi na rantsa da allan da ya tafi da ran annabi manzo Allah yana nafila bayan asar tani rasulullah sai ya ƙara fa qala ha aiman sai aiman yace inna umar kana yanha anhu ba wa yadribu alayhi ba ka sai na umar can yana hana nafila bayan la'asar har yana duka mutane sai aisha ta saddaka eh gaskiya ka faɗa walakin kana nabi sallallahu ba sai dai annabi yana yi umar ya hana annabi ya yi, nawa za a karba na annabi da kullu kaulin inda kaulin muhammad sallallahu alaihi kuma gaba kaɗan layi ɗaya sai ce daga kurai ibn abbas da miswar ibn makrama da abdulrahman ibn azhar sun aiko shi sun aiko kurai zuwa ga aisha suka ce in ka je ka ce mata muna mata sallama muna gaishe ta ka tambaye ta kan nafila raka bi bayan sallar asar wa kulla ha ku gaya mata inna ukhbirna na tusallinaha mu an ba mu labari kina nafila bayan la'asar yanzu mun kuma muna dukan masu nafila bayan la'asar kaga mata annabi za ta tafi ba wa zai taba ta wa azwaju ummahatu wa qad balagana anna nabina ha anhuma labari ya izo mana ko annabi ya hana nafila bayan la'asar وقال har ibn abbas ya kar kuntu azribu nas ba umar alaihi ma ni da umar muna dukan mutane in sun yi aisha ta gaya musu annabi bai fasa yi ba har ya rasu an gane ku a sai malam yayi tambihi ana me yasa jama'a umar yake dukan mutane ne sai na fila bayan shi sai na umar dan fata gaba ya zaga sai ya halatta ina fila bayan amma akwai dalilin an samu daga zaidu dan khalid dalilin da ya sa umar yake duka mutane yace yace shi zaidu dan khalid inna umar ra'ahu wa khalifatu ina umar yana khalifa ya ga zaidu dan khalid yana nafila raka'a bi bayan asar sai ya zana shi sai sai na umar yace ya zaidu laula anni akhsha an yattakhidha an nas sullama ila sal ila salati hatta al-layl lam adrib fihi sai na wani ce ya zaidu ya zaidu na khalid ba wai fa ban gamsu ba na sa ana fila raka bi bayan amma bi da sa nake dukkan mutane in an bar abin su a gaza wani sai ta yi har zuwa lokacin da rana ta yi ja za ta fadi domin asali a jinsin da ya ce yake hana sallah bayan la'asar din akwai shi amma ana nufin bayan la'asar din yayin da rana ta yi mai ta yi ja za ta fadi to daga lokacin amma before ta yi jaɗin an ne an halatta sai na amur yana dukan kuma kada wani ya zo sai an bar kofar haka wani zai zai sallar ba bayan la'asar rana ta yi ta shi yasa ke ya ke hana kenan sai na shi ma ya tabbatar da halaccin haka amma yana ganin in an bari mutane za su faɗa wani, shi sa ah, in ka dubi musannaf sa'ad abdulaziz Ibrahim rafi ya kawo hadis ya kawo asari ya ce ra'aitu ibn zubayr salli rak'atayn ba'da al-asr naga abdullahi dan zubayr yana nafila raka'a biyu bayan al-asr yana ba da labari yana cewa aisha ta ce annabi bai taba shiga ɗaki na ba to jama'a kun ji bayanai da wayanda suke cewa bai halatta yi nafila bayan al-asr da wayanda suke cewa za a yi nafila bayan la'asar daɗin daɗawa akwai hadisin da manzo Allah yake cewa ranar juma'a akwai wani lokaci la ha abdun muslimun qa'imun yusalli yari Allah ila aqahu Allah aw yad'u Allah shay'a ila au ka aw kama qala alayhi akwai wani lokaci ranar juma'a idan bawa ya tsaya yana sallah ya roki Allah sai Allah biya masa bukata yawancin ruwayoyi ibn Abbas yace manzo Allah ya sanar da ni bayan sallar kaga wannan zai tabbatar maka ana iya nafila bayan la jimillar magana da tantance shi jama'a hadisan da suka ce ba a nafila bayan la haka sun inganta wayanda kuma suka ce ana iya yi sun inganta sannan kuma ba su ci karo ba wayanda suka hana din su ana nufin daga lokacin da rana ya ja zai faɗi wayanda suka halatta din kafin rana ya ja ya faɗi ina fata an gane wannan shi da fatawa raji saboda da kai la'asar karfe uku ne uku da arba'in uku da hamsin karfe hudu hudu da rabi biyar duk za ka yi kai nafilar a biyu amma kaji biyu aka ce annabi bai wuce biyu bayan la kuma sunna ce jama'a me yasa muka ce sunna ce Aisha ta ce duk ran da annabi ya shiga ɗakin ta sai yayi Aisha ta rantsa annabi bai fasa yi ba har ya mutu to da menene sunna ɗan aikin annabi lagar kan lakum fi rasulillahi uswatu hasan a cikin bulugul mara yace eh, ummu salama tace ya manzo Allah mu wa yi mu yi sai yace a a to take ibnu hajar sai on da la yace cewa a a sai inganta ba saboda haka annabi ya ko bai rufe goma malam mu ne kace yawa ya eh, dama cikin gida bi yawa daga kar ka yi kai ma a masallacin ka karantar da wani ya ɗauka abin ba birki ba ku dace ko ga na fila gida ya fi falala wannan to mu dace cikin karatun mun gama bayanai akan nafila bayan la'asar akwai lokacin da ke zama haramun akwai lokacin da kuma ba haramun ba ma ja fi salati qabla al-maghrib to ga wata kuma kana daga nono bismillah eh eh Hmm. Eh. Ah, shari'a ta karfafa shi da yawa da farko dama yin nafila a gida ya fi masallaci lada sai dai tarawihi ko ta tahajjudi su a masallaci ya fi lada tare da jama'a saboda wasu dalilai da malamai suka kawo to amma idan misali na fila bayan la'asar yadda shi malam yakubu yake magana idan misali mai shi ba gida zai tafi kuma kamar misali nan masallacin mun karanta mun nuna halaccin zai iya yin sa masallaci kwarai zai iya yi don da ko da tarawih annabi ya fasa fitowa yana tsoron kar a wajibtar ne ko ba gaba? to kaga mun ko yawa ba a wahayi mutum yana iya yin sa a masallaci bayan da muddin ba eh, wurin da zai an samu wayewa a kan ko ba ba shi da kenan wannan haka lamarin ne sai mu da karatun gaba باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب بيان da yazo ana iya صلاة كافي magriba na nafila حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن كامس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر daga abdullahi dan mughaffal sahabi ne yana cikin wanda suka yi wa anan baya a gargashin bishiya ya sauka basra ya rasu jira na da shekara 57 annabi qala manzo Allah ta baina kulli azanaini salatu tsakanin kowace irin sallah biyu ana sallah liman sha sha'a su. amma azanaini nan ne. tsakanin kiran sallah da tada ya gama ana iya nafila ya eh, kira sallah kafin a tada ya gama ana iya nafila sai ce kiran sallah biyu sai kira su dukkan su da kiran sallah yadda ake cewa magariba da isha isha ayin yadda ake cewa uba da uwa abawayin an gane ko wannan kenan saboda haka saka kaga azan shela shi kiran sallah shela ne akan lokaci yayi da da dama shela ne akan za da sallah ke nan ka ni kira sallah da tsari da kana iya sallah ka juna kowane kira sallah da tsari wa fil babi an abdullah bin zubair qala abu isa hadithu abdullah bin muqaffal hadithu hasan sahih wa gadi ikhtalafa ashabu nabiy fi salati qabla maghrib sahaba nabi sai sabani akan sallah kafin maghrib fa lam yara ba'du ma salati qabla maghrib wasu su suna ganin ba su ga dacewar sallah kafin maghrib shine magana malik da shafi'i amma daga baya an samu daga imam malik ya ce mustahabbi ne nafila kafin magani wannan ke wa qarru ya an ghayr wahid min ashabin nabi annahum kanu yusalluna qabla salati maghrib an rawaito daga sahaba ne ba ɗaya ba biyu ba suna nafila kafin sallar maghrib rak'atayn raka'a bi bayan al-adhan wal iqama tsakanin kira sallah da tada iqama idan liman ya kira sallah kafin a tada iqama sai su yi mai nafila wannan ya nuna mana a masalata da hatta magriba daga aka kira ke sallah ana ba da ranar lokaci mai alwala ya zo sannan kuma wasu na dafi wa الآذان والإقامة وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما ya yi na fila raka biyu before magariba eh, before sallar magariba bayan faduwar rana yayi ba za inda kuma alal istifa wani musafi karka ji ana na fila kafin magariba kafin ba kai rana ya ja zai fadi kafin ya fadi kawai kai a'a ba haka ake nufi sai ranar ya fadi ka samu tabbacin faduwar ko an kira sallah to daidai wani lokacin ne za ka yi to karkashin nan idan muka dubi wayannan bayanan jama'a akwai hadisai da dama duk da akwai wayanda suka ce in an ce an bude kofa na fila kafin ba gari ba ana iya jinkirta sallar magariba daga farkon lokaci sai malamai suka ce wannan duk tawili ne tunda an je sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kuma annabi bai ce a a zai sa a makara daga sallar magariba ba to sai mu tabbatar da yin su din kawai an gane ko wannan kenan amma dai Alhaji ibn hajar jama'a yace ko da mutum zai na fila bifo magariba din kuna ji an kira sallah bi ko ba zai ya sassauta su kare ya mai kare ya tsawaita don lokacin ba ta da kawo kan ya so fatiha fatiha kawai yayi yayi in yana son sawa sura ya sa su wal asr ko inna asila hakan shi na nafila kuma bayan asar hadisan da suka zo da shi da cewa ana yin su jama'a hadisi ne da yawa hadisai ne da yawa akwai eh, ruwayoyi da suke nuna ana nafila kafin la'asar hadisai ne suna da tare yawa kwarai da suke akwai hadisin da annabi ya ce sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib cikon nan ku yace me liman sha ku yi sallah kafin magariba har sau uku cikon nan ku yace ga wanda ya so an gane ko sannan kuma akwai hadisin da ya ce idan an kira magariba kana ashabu sai yabtadiruna sawariya sahaba annabi suna rige rigen fila don su ba da biyu za su yi nafila a masallaci suna fuskantar fila don fila ya maza da tunatar a wuce suna nafila wata ruwaya kuma idan an kira sallah mutum ya zo masallaci a jami don ga yawan wayanda zai ga suna nafila zai ɗauka wai an yi sallar magariba so masu bukai ne suke ƙoƙarin cikatawa saboda haka idan rana ya faɗi ana iya sallar nafila a biyu before yi sallar magariba ba ma ja fi man adraka rak'ata min al-asr qabla an taghrub ash-shams babu wanda ya samu raka'a daya a la'asar kafin rana ta fadi dama darurin lokacin la'asar yana wucewa in rana ta mai ta fadi sai ka yi sallah da niyyar biyar amma yanzu rana ba ta fadi ba karfe biyar biyar da rabi karfe shida ka za ka yi la'asar ka yi laifin jinkiri in goda da lalura ba matsala amma lokacin ba niyyar biya za ka yi niyyar sallah kawai a kan to lokacin la'asar nan baya fita sai rana ta ne ta faɗi to sai a wannan hadisu yana magana kai ne baka yi la'asar sai ka zo za ka yi misali kai mai kasaro ne sai kai raka a ɗaya sai rana ya gama faɗo sai ka ƙara so raka a ɗaya ɗin ke na magariba a shi ko ka yi raka a ɗaya rana ta faɗi sallar zaman gida ne sai kai raka uku bayan mai faɗuwar rana kenan ka samu raka'a ɗaya bifo lokacin sallar ya fita to shi da abinda babin zai bayani حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة أن النبي قال النبي من أدرك من الصبح ركعة وان دي رزق ركعة أين أصباي إن جاء النبي قبل أن تطلع الشمس كافرانا تمه كافرانا تقول فقد أدرك الصبح hakika ya riski me ya riski asubai tamkar ya riski asubai kan lokaci wa man adraka rak'atan min al-asr wanda ya riski raka'a ɗaya na al-asr qabla an taghruba shams kafin rana ta fadi wa qad adraka al-asr hakika ya riski me ya riski al-asr وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى هذا الحديث عنده wannan ga wanda ya jinkiri don me eh don uzuri mithlu rajul kamar mutum ne ya namu an sala yana barci akan sallah aw yansa ha ko ya manta ba ya san kizu sai fa yana barci sai farka ko kuma ya manta da sallah kun gane ko to da ya manta da sallah din sai ya zo ya farka ko ya tuna yana raka daya sai ranar ta faɗi ina fata an gane yana raka ɗaya sai ranar ta faɗi to shi da kenan sai ya samu raka ɗaya sai ƙara su sauran rakoyin bayan faɗuwar rana to kamar ya same su ne akan me akan lokaci wa yadhkuru inda dulu'i shamsu ba'da ghurubiha to anan malamai sun kawo maganganu da dama ana a cikin sharhu muslim a kan wannan mas'alar kuna ce me ake nufin wanda ya samu raka ɗaya kafin faɗuwar rana kuna ji ya samu sallah imamu nawai a sharhan ya yi maganganu maganar farko shine idan adraka ma la yajibu alayhi man la yajibu alayhi salat rak'atan min waqti lazimat wa tilka salat ku ji fasara hadisin ma'ana ba yadda kuka tsammaci fasara hadisin ba misali abinda hadisin take nufi kuna ji wanda sallah bai zan wajibi a kansa ba sai ya tsinci kansa ta zan wajibi a kansa a gwargwadon lokacin da zai iya samun raka'a ɗaya kafin lokacin sallar ta fita in na faɗuwar rana ne zai iya samun raka'a ɗaya kafin rana ya faɗi to wajibi ne wannan misali shi bai balaga sai bai sallar asar to dama kuma ana ana sallar magariba misali mu ce shida da rabi shi ke nan sai karfe shida da minti ashirin ko da ashirin da biyar sai ga alamar magariba to ba yana da raran lokacin da zai iya raka ɗaya ba to dole sai ya biya wannan sallah ina ta an gane saboda haka kenan sai ya zanto mana man adraka rak'atan min al-asr qabla an taghrub shams faqad adraka al-asr balagar sa ya riski al dole ya biya bai da ina fatan kun gane wannan bayani mahaukaci ne ya haukace kun ga an dauke alƙalami akan sai ya warke zai iya samun raka'a ɗaya na la'asar ko na wani sallah kafin lokacin sallah ne da shi ma zai yi mai wannan sallah ya ya suma na wasu kwanaki sai ya zo ya farfado zai iya samun irin wannan raka'ar to shi ma zai biya wannan an gane ko ko ko mace ce take haila an gane ko tana haila sai jini ya tsaya mata an gane ko tana haila sai jini ya tsaya mata dab faduwar rana za ta yi ta samu raka'a daya before rana ya fadi za ta biya mai la'asa kenan wannan ɗaya daga fuskoki guda uku na fuskantar da wannan fasara kana iya karawa da wani ya zo ya musulunta kun gane ya musulunta shida da ashirin shida da ashirin da biyar zai iya samun raka'a ɗaya before rana ya faɗi to dole sai ya yi mai sai ya yi la'asa wannan shida fuska ta farko fuska ta biyu إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت كان مدركا لأدائها ويكون كلها أداء فصلى نبي شيري أبنا وقف أداء يا ضياء فارة صلى يا سام ركعة ɗaya الوقت ركو rakoyi بصورا باين sauran bayan fitar lokaci to kar a ce ya yi niyya na sallah kan lokaci yana raka ɗaya lokaci yana fita sai niyyar yin saura a lokutan me biya a'a duka zai tafiyar da su a lokutan me yin su akan lokacin su to wannan kira akwai mas'ala ta uku wanda yake wanda ya kawo ana nufin wanda ya riski sallah din kuna ji ana nufin ya riski sallar kamar falalarsa ne falalar ne ya samu a nan wasu malamai suka sake kawowa wasu ka ce to jama'a idan ya zo yin sallar bi ko ya raka a ɗaya da sai ranar ta fara ya yi kabar alama Allahu bar ya rige girci sai ranar ta gama fata ko ya kabbala fatiha ranar ta bai yi ruku'i ya yi sujada ya samu kul raka'a ba sai ranar ta fata an gane ko to wannan yaya za a ɗauke shi to a nan wasu suka ce bai samu wannan raka'ar ba don hadisi ne ce wanda ya samu raka'a ɗaya ne shi ne ya samu to shi bai samu raka'a ɗaya ba kun gane ko kai karba ka yi shi da ko maka zauna ka Na, wannan kenan sai magana na biyu wasu ko suka ce a'a idan aka ɗauki wannan tsari da wannan matakin in dai ya samu wani bangare na shi ya same sallar don wanda ya zo sallar da kuna shi sai tara ana ta biyan karshe shi da abin da ya samu an gane ko ya tara ana ta biyar karshe to da ya tara ana ta biyar karshe aka sallame ya samu falar jami ko ya samu ba ya samu kaga ta biya kawai ya samu ya samu falalar jami wannan kenan to amma dai magana mafi inganci wannan mas'ala ce ta sabani malamai kwarai da gaske akai sai mu shiga babin gaba ba ma ja fil jami baina salatayn fil hadar babin abin da yazo hada salloli biyu a zaman gida haddathana an qala haddathana abu muawiya an al amash an habib bin abi thabit an sa'id bin jubair an ibn abbas qala jama'a rasul baina dhuhr wal asr annabi ya hada sallar azhar da al'asr wa baina al maghrib wal isha da tsakanin magriba da isha bil madina a madina bin ghairi khawfin wala matar ba tsoro ba ruwan sama qala fa qila ibn abbas sai aka cewa ibn abbas ma arada bi zalika me annabi ya so ne da yin haka qala sai ce arada yana son Allah ya khurja ummata kada ya kunta tawa al'ummar su wa fil babi ana abi huraira a babin an samu hadisi makamancin haka daga abu huraira abu huraira yace manzo Allah ya mana wata huduba wata rana bayan la'asar har rana ya faɗi har taurari suka bayyana ana cewa ibn abbas ka yayi huduba har rana ya faɗi bai yi magariba ba har taurari ya bayyana suka bayyana ana ce masa sallah sallah sai ya ce ai na sani ko za ku koya min sallah ne to sai zai hada magariba da isha ya ce muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada sallar magariba da isha an gane ko akwai hadisai makamantan haka da yawa قال أبو إيسى حديث ابن عباس روي عنه من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق الأكيلي وقروي عن ابن عباس عن النبي غير هذا تو أنا malamai su yi maganganu mun sani ana iya hada salloli biyu don lalura ko kamar lalurar ruwan sama kamar lalurar hadari kamar lalurar jinya duka ana iya hada salloli biyu to akwai ranar da kuma annabi ya hada salloli biyu ba yaki ba tsoro ba hadari ba komai annabi ya hada salloli biyu ina fata an gane to shi yasa a nan alhafiz ibn hajar al-asqalani yace wannan yana nuna mana ya halatta mutum ya hada salloli biyu wata rana wata rana kawai sai ya hada asada wata rana kawai sai ya haɗa magariba da isha amma kada ya dauke su al'ada ba laifi ba hadari ba ba komai ba wata rana kawai za ta mu hada azada al'asar ina ba ta gane kuma a masallaci annabi annabi wata rana kawai sai hada magariba da isha sunna ce amma kana dauke da kullum a shekara sai a yi sau ɗaya ko su wanda shi ne fatawa raji don annabi ya haɗa har ma anan da ibn hajar ya jawo bayani. don akwai ranar da manzo Allah da ya zo sai haɗa a zahar da la'asar a ranar ba hadari ba ba komai ba sannan ya dawo kuma ya haɗa mai magariba da mai da isha an gane ko ya haɗa zahar da la'asar kuma ya haɗa mai magariba da isha kaga ba hadari bane ba ruwan sama bane ba cafi bane ba laka bane ba duku ana zaman lafiya to shi yasa sunna wata rana ana iya yin haka duk da ibnu hajar yace wasu suna magana wai ba mamaki ruwan sama ne da cafi ta ce to ai ruwan sama da cafi ana hada da la'asar ai da la'asar salloli ne na rana to amma annabi ya hada da la'asar kuma yanzu ya hada magariba da isha saboda haka magana mafi ingancin jama'a wata rana ana iya hada salloli ina fata an gane kawai sai ka ko babu adali ko babu lalura don a yi koyi da wannan sunna حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلع البصري قال حدثنا مؤتمر بن سليمان عن أبي عن خنش عن حنش عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي قال من جمع بين الصلاتين من غير أزر ولا عاد صلوا لي بعد تاريخ أزري بعد wa kada ata baban min abwabil kaba'ir ya zo babban kofa na kaba'ira to hadisu bai inganta ba ya ce da ifi an gane ko Hadisu da ifi to da ya inganta sai mu ce yana hada salloli biyu din kore yaushe saboda kana iya hada salloli biyu don lalura kuma ana iya yin su jifa jifa lalurar ko tana da fadi za ka shiga fefa bayan azahar. kuma za ku yi kai karfe biyar sai ka hada azahar da lasar ka shiga ko ba ka ba kana noma a gona kai ma lalura ne A zahar ka yanke la'asar ka yanke ba daɗi sai ka haɗa su duka ka ci gaba da noman a kasuwa ana sallah ba mamaki inda ake sallah ana tsare wa mutane hanyoyi to ranar kasuwa ce tun da yau kasuwa ne mu haɗa azhar da la'asar duk ya halatta ranar kasuwa sai haɗa azhar da la'asar an gane ko ko kuma mai shi shi yanayin kayansa ana iya sace masa ya tara ya shigar sai ya sallah ya da ya sake fitarwa sai ya haɗa sallolin sa ci kasuwar Salafi. addinin musulunci addini ne mai sauki kuma in an ga hajjari ana yi a cewa sai an ji ruwa yana daga to ai za ku ji kanke na hanyar gida an ga hajjari sai a haɗa salloli sai ko yi gaba sai ba yi ruwa ba bonus Allah ya baku yayi kun gane wannan bayanin sanin ko in za a haɗa sallah ɗin wai wani zaga wai sha an zo ga hadari za su hada magariba da isha sai a ce su yi dile ku da ana so ku yi sallah ku gudu <laughs> saboda haka wani jahilci kawai ku hada za da eh, magariba da isha kawai a lokacin magariba kowa ce ina fata an gane babu wani jinkiri ko kiran sallah ɗaya za a yi da tada ya gama mu wani za a kira sallah da murya ya yi magariba za a kira eh, sallah kasa kasa wannan hadisi bai zo ba ya saba hadisi annabi bai taɓa yin haka sai mu da cikin karatu قال أبو عيسى وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين ابن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره والعمل على هذا عند أهل العلم aiki a wajen mabuta ilimi Allah ya jima bai na salatai ne ba a hada salloli biyu illa fi safar wasu na cewa sai a bulaguro au bi arafa ko a arafa wa rakhasa ba'du ilmi wasu mabuta ilimi sun rafu sami da tabi'ina daga tabi'ai fil jam' bayna salatayn lil marid mara la kana iya hada salloli bi wa bi yaqulu ahmad wa isaq wa qala ba'd ahli al ilm yajma'u bayna salatayn fil matar yana hada salloli bi a ruwan sama wa bi yaqulu shafi wa ahmad wa isaq wa lam yara shafi lil marid an yajma' bayna salatayn mana duk la lura ana hada salloli ko tala na za a yi aure kai da kai za ka bizi busy akan wasu sai ka da sallolin azza da la'asar ko magariba da sha don ka shagaltu da wani ayyuka da suke addinin musulunci yana da sauki ko yadda muka faɗa wata rana ba ga yadda ba dalilin sai a hada wannan kenan sai babin gaba babin ma za a ce bari al'azan babin bayanan da ya zo a mafarin kiran sallah al'azan jama'a shi da kiran sallah shela na lokacin sallah ya zo da wasu lafazza ta musamman حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق أم محمد بن إبراهيم التيمي أم محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي قال لما أصبحنا لغتنا مكواي قريب أتينا رسول الله منذ وجاء النبي فأخبرته بالرؤيا أنا باش لاباري مي مفركي يا ينكي حديث tunda ake makka ba taɓa kiran sallah da aka da madina musulmai سكي يا yawa Da musulmai suka yi yawa to daga nan sai zamu lokacin sallah ya kowa zai kira dan uwansa a gida za ka yi yawan da kira juna a gida ba zai yi sai bai kira mitin me za mu rika yi ne in lokacin sallah ya yi mu haɗu wasu suka ce mu kada kararrawa wasu suka ce inda rana ne mu sa garwashi a cikin ciyawa sai hayakin ya tashi duk wanda ya ga hayaki ta masallaci sai ya zo masallaci wasu suka ce a'a abinda za mu yi shi ne in dare ne mu hura wuta wasu ka ce mu hura wuta duka ana faɗa annabi ya na da su sai annabi ya ce to ku tafi sai gobe za mu ana tafiya ah, sai Ibnu abdul rabbi Ibnu abdul rabbi mai wani hadis muhammad Ibnu abdullahi Ibnu abdul rabbi sai mafarki da dare a mafarki ya ga wani yana tallan kararrawa ya ce kai sai mun wannan nan sai ce me za ku yi da shi ce ilo wajen sallah ya za mu kaɗa don mutane su zo sallah sai ce in gaya maka abin da yake wani alkhairi in lokacin sallah yayi me zai hana ɗayan ku ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ya karanta da shi Muhammad ibn Zaid ibn Abd Rabbih ibn Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih yana jin wannan mafarkin da safe sai zai ga annabi ga mafarkin da sai ga umar ya zai ya rasu ne nema ga mafarkin da na izakil irin wannan sun kai su goma su yi mafarki irin wannan sai annabi ya ce to shi kenan wannan ya zama kiran sallah ta da ikama shi ma shi ne sai dai za mu yi shi a ɗaya ka kenan ta inda aka samu kai ko karfe mafarki ka shar'anta mana mafarkinka don annabi baya na balle ya rasu ba wannan kenan to shi da kenan da yazo ya ga annabi mafarkin fa akhbartuhu bi ru'ya muhammad ibn abdullah ibn zaid sai na bawa annabi labarin mafarkin fa qala sai annabi ya ce inna hadhihi la ru'ya haqqin wannan mafarki ne na gaskiya fa qum ma bilal ka sai tare da bilal fa innahu anda shi bilal anda wa Amadu sautan anda wa Amadu sautan kalmar anda da Amadu. shine an da ya fi zaƙin murya wa amadu sautan ko muryarsa ya fi tafiya nisa an gane ko me ka sama da kai fa alki alai ka jefa masa koya masa ma kila laka abin da ga maka mafarki wal yunadi bi zalika bilal sai kira sallah da haka قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال لوجد سنا عمر يجي كان صلى بلال خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر ازاره yana jan mayafinsa ko ya kula yana cewa ya rasulullah wallazi ba'athaka bil haqqi la ra'aytu mithla allazi qala sai na umar ce na ga irin wannan قال فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد godiya tabbata ga Allah fa zalika asbat wanda ya fi tabbatuwa qala wa fil babi an umar qala abu isa hadithu abdullah bin zaid hadithu hasan وقد روى هذا الحديث إبراهيم ابن الصاد أم محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وعد ولا وذكر فيه قصة الآذان يا أم بتكنا صلى مصنع مصنع سو بيبيو والإقامة شتاء الإقامة مرة مرة صلى الله وعبد الله بن زيد هو ابن ربي عبد ربي ويقال ولا جوز ابن عبد ربي ولا نعرف له عن النبي شيئا يسوق إلا هذا الحديث واحد في ابن زيد ابن عبد ربه ba a samu hadisin sa sahihi daga annabi ba sai wannan hadisi fil azan wanda ya kawo kan kiran sallah ka ta mafarki aka same shi annabi ya tabbatar wa abdullah bin zaid bin as al-mazini da wa ahadisu annabi wa Amma amu abbas ibn tamim imam imam tumzi yace حدثنا أبو بكر ابن أبي النضر قال حدثنا حجاب بن محمد قال ابن جريج قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال kana musulmuna ina qadimul madina yayin da musulmai suka zo madina yajtami'una suna taruwa sun taru bai nuna salawat sai suna tsara yadda za su yi sallah walai sai na ji biha a lokacin ba mai kiran sallah wata kallamu yau mafi zalika wata rana suka yi mitin aka haka da suka yi mitin fa qala ba'dun sun suka ce ittakhizuna qusan ku rike me kaho إيه، مثل ناقوس النصارى كمر كمان النصارى كمر ويسل كين إلو فلا إسا بيس تقوازا وقال أي هذا أنتو وتقولوا قلوا هكا وقال بعض وصفوز قد اتخذوا آه، ناقوسا كشير ويسل وقال بعض وصفوز آه، ويسل أما أصل الناقوس ينا يدعوكا قهو كاكا قهو أنا هنا شكبه ويسل سوزك وصفوز قد اتخذوا كرنا مثل كرن اليهود ku riƙi ƙaho irin ƙahon yahudawa kaga ƙaho shi ma ana hura shi ya ƙara sannan kuma na us wisul ana hura shi ya ƙara sai wanda ya nuna hura wisul ɗin nasaranci ne hura ƙaho ɗin kuma yahudanci ne alfaƙal umar sai sai na umar ya ce awala ta ba suna rajula yana ji bi sala ba za ku tura wani ya kira sallah ba alfaƙamar rasula ya bilal faƙar ya bilal kun fana da bi sala ala ayi hal da jama'a a rinjayar da na mafarkin an samu irin sallah ne ta mafarki daga nan sai na umar shi ma ya irin wannan mafarkin muhammad ibn abdul rabbi shi ma ya irin wannan mafarkin sai aka tabbatar da shi ba ma ja fi tarji'i fil azan ba bayanin da yazo tarji'i a kiran sallah kai menene tarji'i eh eh ha rinjayar tarji'i دعاني أكرا الفلة ما لك جامعة ما يمتع شير الله داني إليك اللهم بلا ودمريا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إراد الأمر شير ترجي حدثنا بشر بن مؤاد قال حدثنا ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي محظورة قال اخبرني ابي وجدي جميعا انا ابي محظورة ان رسول الله اقعد وانا ابي اذون walga alayhi al'adha idafa masa kiran sallah harfan harfan dai bayan daya harfi harfi kala ibrahim mithlu azalina kwatan kwacin kiran sallar kala bishr fa qultu law sinata masa a'id alayya kamai mai tashi gare ni fa safal azan sai sifan da kiran sallah bi tarji'i da tarji'i قال أبو يسا حديث أبي محذور في الأذان حديث صحيح وقروا عنه من غير وجه وعليه الأمل بمكة وهو قول الشافعي حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام عن عامر الأهول عن مقول عن عبد الله بن محيريز على أبي محظورة أن النبي علمه الأذان النبي أكرم تدى شكرا صلى تسعة عشر كلمة كلمة شاكرة والإقامة شوفوا إقامة سبع عشر كلمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو محظورة اسمه سمر بن مئة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان وقال روي عن أبي محظورة أنه كان لا يفرد الإقامة شكوى باية إقامة kenan kan kafirin salat kan kafirin salat shi ba za a yi da ko da ikama za a yi da tsaye Allahu Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala falah to karkamu salat ya zama biyu karkamu din salatu karkamu din salatu ba ma za fi babin da ya zo shi ikama ana yin da حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد ابن زري انا خالد الحذاء انا أبي كلابة انا أنس بن مالك قال أمير بلال أنا شي بلال أن يشفع الآذان يريد إن كان صلى نوى نوى بيبيو ويتر الإقامة إقامة يتمه لديا وفي الباب علي بن عمر قال أبو عيسى حديث انا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء بعد بيان da أن الإقامة مصنع مصنع إقامة ببيونة منين ببيو ذاك bibbiyu حدثنا أبو سعيد على شج قال حدثنا أقوى بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله شفعا شفعا كنا صلى النبي نوع ببيو في الأذان الكلام صلى والإقامة حتى إقامة wannan akwai makamancin wannan hadisi ina jin ban manta ba wa sunan nasa'i ko ibnu majah ba da yadda ake ikama da daya ya halatta ko ai bibi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shahadu an la ilaha illallah duka ayi zamani annabi sai an fi sai da an fi yawan yin to da wata rana ne bai sa da lada da sai da kama bibiyu kuma an karantar da mutanen wurin wannan bai zanto aibi ba eh ka'ida an karanta ba wai ba karantar ba wannan kenan قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد عن عبد الله بن زيد قال أذان في المنام يعني إلى صلى مفرسي وقال شوب عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد قال أذان في المنام وهذا الصوت من حديث أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد وقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول da haka an tada ikama bibiyu ya yi ɗan ɗaya ya yi sai dai a fi ke yin bibiyu ba ma ja ba mai abin da ya zo fi tarasuli cikin rerawa in ka ji an tarassul ka rera abu kuma a hankali ba a sauri fil aza a cikin kiran sallah حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا مؤلف بن اسد قال حدثنا عبد الملئم وصاحب السكائي قال حدثنا يحيى بن مسلم عن قال بن مسلم yana shayar da mutane ruwa a sahibu shika an hasan wa atab an jabir anna rasulullah qala li bilal annabi ya ce wa bilal ya bilal a azanta idza ka kira sallah fatarasil karera shi ko yi sa a hankali bi a zanin ta rasul ana so za ka kira sallah ayi sa da hankali ko ana rera wai za ka kamta idza ka sadi kama fahadur yi sa a gurguje kar ka zo kana rera kiran tare eh, kama kamar kiran sallah ayi ta da sauri sauri Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah qad qamati salatu qad qamati salat shi ana so ayi ta amma ta da kama a kiran sallah a rera shi ana ja waje albaina azani ka sanya tsakanin kiran sallar ka wa iqamatuka da iqamarka kadara gurgudon lokacin da ma ya furqul akiru min aklihi gurgudon lokacin da mai cin abinci zai gaba cin abinci kamar abinda mala da muke faɗa da ba da ko da limami ne da ku a masallaci ya kira sallah baya nan kuɗin jira shi ai da ma an ce tsakanin kira sallah da ta da kama a ba da lokacin da bai ci abinci zai ci bai tsarki zai je kama ruwa amma ga in ka samu dan dadin limanci ka sai a hankali wannan to shi yasa eh, a Allah ya ce tsakanin kiran sallah da ta da kama? kadara gwargwadon ma ya furgul ashiru min akli gwargwadon lokaci da mai cin abinci zai gama cin abinci da kaga wani ya ji kiran sala yana cin to ana sa dan bada tazara sai ya kara ƙara ta cin abinci an gare ku. ya ƙara ta cin abincinsa sada ko sai ya zo ya zauna ya yi zai samu sallah amma ga galibi yanzu ah, kamar mu a daga muka kira shi zamu don mu galibi in sai sallah sun watsa ba masu sauraron karatu ba ko ba gaba ba masu sauraron karatu ba ne in mun gira isha'i mu za mu yi kayan mu to kaga wannan yana daga cikin asara da tabewa a yi sallah da kai a masallaci kuma za a yi karatu ka tafi kai wannan ba karamin tabewa ba ce daga wani ya yi sallah a masallaci a unguwar yake ya kama hanya yana tafiya ga wani ko daga wata unguwa yana shigowa zai zo ya karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantarwa a masallaci sai wasu mutane uku su dai ɗaya ya zo ya shiga tsakiya ya zauna ɗaya kuwa sai ya zauna can baya baya so a gashi ɗaya kuwa sai ya tafi sai da mai ce to in gaya muku wai na mutanen in fassara muku hadisi yana cikin muka sai ce wannan da ya zo tsakiya ya zauna awa ila lahi fa awa kullah ya tattaro kansa ya kawo Allah sai Allah ya karbe shi wani wanda ya zo na gefe gefe baya so a gan shi ya zo a makare sai annabi ce ya ji kunyar Allah sai Allah ya ji kunyar sai to wancan wanda ya juya ya tafi ya ga ana karantarwa ya tafi ya kau da kai sai Allah ya kau da kai daga gare shi wannan ke to anan kenan waje alkasan ya baina a zuwa tsakanin kiran sallar kawai kama tuka da tsada ya kama kan kadara gwargwadon lokacin da ma yafugul akilu min akli gurgudu lokacin da bai ci zai karasa cin wa sharibu min shurbi mai sha daga shan sa mashayi daga shan mashayin halal da jama'a yawa don ba mai shan kuna kare kare ba eh, gurgudu lokacin da wani yana shan ti yana abu da ya karasa wal mu'tasir da mai matsewa asali mu'tasir kamar mai matsa jus sai aka kwatanta duk wanda yake jin bawali ko bayan gida ba ya cika masa mara ba shi da kira a ballo shi da tasir wanda akwai abu a cikinsa idza da khala li ya hajjata ya shiga biyan bukatar sai bawali bayan gida da ya tsarki alwarai wala a annabi ta kada ku ta da ikama a ta ta rauni har sai kun me har sai kun gani eh, Kar a ce to bari mu ta da ikama mu gida ne ba annabi ta kada ku ta da ikama har sai wani hadisi jama'a ya ji hankali mu in za ta da za a kira sallah a rera shi a gashi za ta da ikama a yi sa a gurguje hadathana abdullahi hadathana abdul bin humayt qala yunus bin muhammad an abdul mun'im nahu qala abu isa hadith jabir hadha hadith la na'rifu illa min hadha al-wajh min hadith abdul ko isnadul majhul wa abdul munjam shaykhun malami ne basriyin dattijo ne mutumin basra babu ma ba bayanin da yazo fi idkhalil isbu'i fil udhni a shigar da yatsu a a kunne a sa yatsu a kunne inda al'adani yayin da za ki sallah liman ya sa yatsun sa kunne abu ne mai kyau lada ne ko eh na'am lada ne حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان الثوري عن عون بن ابي جحيفه انا به قال يجي رايت بلال ناجي بلال يؤذن ينا مي ينا كيران صلاه ويدور yana juyawa yana juyawa me ake nufi yana juyawa yana yazo hayya aloli sai juya hayya alal sala hayya alal sala ta dama juyawar ko wasu na kuskure sai a juya hayya alal sala ta dama hayya alal sala ta hagu Eh, hayya ala na bin ta dama hayya ala na bin da dama hayya ala sala na bin da dama hayya ala sala na bin da dama wannan ba haka ake ba duka ta dama wani kenan wa ufahu yana bin bakinsa kenan ai ana gidan sallah wasu ka ce mai sauraro ne yana bin kira mai sallar wasu kuma suka ce a'a lokacin da yake hayya na fala yana bin inda ba juya ha huna wa ha huna nan da nan wasu suka ce nan da nan shi shine na wasu malam ya juya dama da me dama da wasu na ganin in za ka kira sallah sai a sai in ba a na'ura bane za ka juya amma inda na'ura ba sai ka juya wasu kuma suka ce a'a juyawar sunna ce ka juya gwangon ka ce a'a inda na wura ai speaker baya juya don ka juya kanka speaker zai juya da kai ba mu makarawar ka rike ba wannan kenan wa isba'ahu fi udnay yana kiran sallah ya tsufa suna kunnuwansa wa rasulullah fi qubbatin lahu hamra annabi yana cikin wata bukkar sa ja ko tantin sa kai tanti aiwa annabi wata jan tanti warahu kala yana gane yace min adam tantin ayyinsa da fata fa kharaja bilal sai bilal ya fito bayna yadayhi yana um, a gabansa bil anaza da me anaza anaza kana iya cewa karamar sanda kana iya cewa karamar mashi yana zuwa fara farakaza sai kafa sandar a gaban annabi bil batha a inda ake kira batha batha shi ne inda annabi suka yi alwala da sayyidina umar a baya ranar da ranar handar kuma batha sunan wuri ne waje da makka ba da sai bilal ya zo ya kafa wa annabi karamar mashi ko karamar sanda a matsayin mai sutura wani yana nuna maka sutura ko da ya zama siriri ya halatta don ya zama sutura a gaban annabi fa salla ilaiha rasul sai annabi ya salla yana fuskantar sutura din ya murru bai ilayhi al-kalb wal himam suna wucewa a gaban sa kare da jaki kenan gaba da sutura din kare na wucewa jaki na wucewa ka sai idan kare ya wuce gaban mai sallah da jaki sallar sa ya ya ɓaci to amma tun da annabi ya sa sutura kare da jakirkin sun wuce ne gaban sutura din to sallar su bai lalace ba wa alai hullatun hamra annabi yana sanye da hulla in kaje hulla sai na kaya kuma iri daya yanzu kayan jiki na ka iri daya ne hulla haka gaban na mali yakubu hulla na bawa Allah na hulla na anas hulla wannan hulla duk kayan da set daya ko ba ka ba riga da wani ko riga da mayafinsa to wani shi ake kira mai hulla banzu Allah yana sanye da set na kaya ja to kun ga da suke cewa ba a sa jan kaya maganar bai da shi na nabi yana sanye da jan kaya akwai wani hadisin Anas tsammanin Malik yace manzo Allah ya wanka ya sa jan kaya kaf duniya manzo abin da ya kai ana iya sa jan kaya wannan kenan ka anni anzuru ila bariki saqai kamar ina ganin bariki hasken saqai horin annabi don ka san shi annabi tufafinsa na su saqai ne za ka korinsa a waje shi da kada ya ci gaba da cewa ala sufyan rahu muna ganin sa hibaratan da design design ta fari akwai design design a ciki zane zane kala abu isa hadisu abi duhaifa hadisu hasan sai wa alayhi al-amal inda alayhi ilmi yastahibuna an yudkhila al-mu'addin suna son mai kiran sallah ya shigar da biyu أيه a kunnuwan sa أكون وانسى في الأذان أكيرا صلى وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة aidan haka da wajen iqama ma yudkhilu isba'i bi udla yana iya shigar da yatsun sa kunnen su wa qawl auza'i amma a iqama ya sake shigar da yatsu a kunne shi ne magana auza'i ba dukkan malamai ba wa abu juhaifa ismu wahab ibn abdullahi as-suwa'i mutumin suwa'i ina so mu cika ɗari biyu fa mana ga lokaci ya tafi mu tsaya nan ko mu tsaya nan abu na faɗa na daidai Allah ya ba mu da kuskure ko ko tuntuna sha Allah ya taimana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta